Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumidumin su daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin duniyar mu a yau biye da shi akwai shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirin mu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. adala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidimin su. Jama'a saurari Assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. iran ta ce ba ta yi watsi da batun neman haƙƙin kisan janar kasim suleimani ba saboda tattaunawar vienna ƙasar algeria ta yi wa jakadanta a ƙasar spain kiranye domin yin shawara ƙasar kuwait ta buƙaci a kori isra'ila daga ƙungiyar tarayyar majalisun dokoki ta duniya dakarun ƙawance da saudiya ke jagoranta a ƙasar yaman sun yi don wuta a lardin sa'ada Hmm. yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce ba za ta yi watsi da batun neman haƙƙin kisan general kasim suleimani ba saboda tattaunawar vienna babban sakataren majalisar koli ta kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran kazim gari abadi ya ce tuni a kafa kwamitin haɗin gwiwa kan bincike tsakanin iran da iraki don fara bincike kan san gillan da amurka ta yi wa babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na duniya janar kasim suleimani kuma tuni aka yi musayar bayanai da aka fara tattarawa da suka kai shafi dubu daga kasar iraki rahoton ya bayyana mutane masu yawa da suka fuskanci matsalar take haƙƙin bil'adama a iran wanda ya faru ne sakamakon irin matakin da amurka take ɗauka musamman na ta'addanci da kuma da kuma takunkumin kai tattalin arziki ya ce ya zama wajibi a kullum mu rika aikewa da rahotanni masu yawa game da korafin da ake da shi ga babbar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa daga karshe ya bayyana sunayen iraniya sama da dubu goma sha bakwai da aka yi wa kisan gilla daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ciki har da ƙungiyar munafukai ta mko bayan cin nasarar juyin halin musulunci a iran wanda hakan babban laifi ne kan bil adama. ƙasar algeria ta yi wa jakadanta a ƙasar spain kiranye domin yin shawara ma'aikatar hukumar wajen ƙasar algeria ta bayyana cewa ta kira jakadanta da ke madrid bayan da gwamnatin ƙasar spain ta fitar da wasu bayanai game da matsayinta na nuna goyon bayanta ga kasar maroko game da yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Takaddamar da ake yi kan yankin na yammacin Sahara na iya zama bar matsala ga kasar Spain a lokacin da kasashen Turai ke neman mafita na samar da iskar gas daga wasu kasashe bayan takunkumin hana sayar da gas da aka bawa kasar Rasha sakamakon harin ta kai kan kasar Ukraine. wannan matakin yana zuwa ne 'yan sawa'i bayan da kasar spain ta sanar da nuna goyon bayanta a fili game da shirin kasar Morocco na shelanta samun yancin cin gashin kai a yankin yammacin Sahara da ake kai ruwa rana a kai. Matakin da Spain ta bayyana a matsayin wani sabon yanayi na dangantaka tsakaninta da kasar ta Morocco. A shekarar bara ne kasashen Algeria da Morocco suka sanar da yanke dangantaka da ke tsakaninsu. Yayin da Spain da kuma Morocco suka samu matsala na rashin jituwa game da batun 'yan gudun hijira da suke fitowa daga yammacin afirka zuwa gaban teku da ke yammacin kasar ta spain kasar kuwait ta bukaci a kori isra'ila daga kungiyar tarayyar majalisar dokokin kasa da kasa kakakin majalisar dokokin kasar kuwait ya soki irin manufofin siyasa mai harshen damo don kuma mun kasa da ƙasa ke nunawa kan gwamnatin yahudan sahiyuniya tare da yin kira da a kori wakilan isra'ila daga cikin kungiyar tarayyar majalisar dokoki ta duniya marzu ganim ya faɗa hakan ne a wajen taron membobin ƙungiyar son dokoki da aka yi a jiya asabar a ƙasar indonesia inda ya ƙara da cewa gwamnatin kuwait ta yitar da duk wani nau'i na mamaya idan ita ma an taɓa mamaye ta shekaru talatin da suka gabata don haka tana adawa duk wani nau'i na mamaya ya ce me yasa za a buƙaci a kori wakilan ƙasar rasha daga cikin ƙungiyar alhali ta ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar ukraine ne 'yan kwanaki da suka gabata a je lokacin da shekaru 60 kenan cewar gwamnatin yahudawan hayuniya tana mai da yankunan falastinawa an ba a buƙaci a kori wakilanta daga cikin kungiyar ba sai da duk da yake cewa wasu daga cikin kasashen larabawa sun amince da daidaita hulɗa da isra'ila amma duk ƙasar kuwait ta bayyana ta a fili da daidaita duk wata hulɗa da gwamnatin yi mamaya ta isra'ila da ƙarshe ya nuna goyon bayan ƙasarsa a hukumance ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kai da kuma muna adawa duk wani shirin daidaita hulɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. To ma da kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dakarun kawance da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen sun yi lugudan wuta a lardin Sa'ada. Majiyar labaran ƙasar Yemen ta bayyana cewa dakarun kawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen sun kashe akalla wuraren huda dubu goma tare da tarwatsa miliyoyi daga gidajensu tare kuma dala ta kashi 80 cikin 100 na ababen rayuwa a kasar kasar saudiya tare da goyon bayan kasar amurka da ɗaya dawar larabawa da sauran wasu kasashe sun shirinta yaƙi kan kasar yemen a shekara 2015 kuma sanadiyar mutuwar sama da mutane 10,000 a faɗin kasar dakarun kawance sun yi ta ruwan bama-bamai a lardin sa'ada a jiya asabar da ya ga jikata mutane uku gwamnan radin sada muhammad jabir awad a babayan nan ya yi tir da kasar saudiya kan laifukan yaƙi take tafkawa kan fararen hula a kasar yaman muhammad kace ke da alhakin dukkan laifukan yaƙi da kisan kare dangi da ake yi wa al'ummar kasar yaman a cewarsa ko a babayan nan ma majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa kasar yaman na fuskantar mummunan matsalar jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin ɗari na al'ummar kasar yamen miliyan 29 daga cikinsu suna neman ɗauki na gaggawa domin su rayu. Daga ƙarshe za ku cewa Iran ta yaba wa Oman game da shiga tsakani wajen warware matsalar 'yan Birtaniya da ake tsaye da su a ƙasar Iran. zantawa ta wadda tarho da aka yi tsakanin wani samakin wajen kasar Oman da takwansa na kasar Iran Amir Abdullahiyan sun tattauna game da batun ci gaban da ake samu a dangantaka da tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaban da aka samu a yankin da ma duniya baki ɗaya. a ran laraba ta gabata ce aka saki wasu mutane biyu masu shaidar zama 'yan kasar birtaniya da iran wato nazanin zagari da annushe ashuri inda suka isa kasar birtaniya bayan da suka kwashe shekaru shida suna tsare a gidan kurkuku a iran a nasa bangaren babban jami'in diflomasiyar iran din ya jina a kasar oman game da muhimmiyar ruwa mai ma'ana ta taka wajen ware batutuwa da suka hada da batun fursuni da ake tsare da su kan batun tsaro shiga ministan harkokin wajen kasar oman sayyid badar al ya ji da game da muhimmancin ci gaba da kyauta dangantaka tsakaninsu da kasar iran kuma bayyana fatansa na gana ɗauki mataki na karshe a tattaunawar vienna da ake yi na cirewa iran takunkumi nan ba da jimawa ba to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. madalla aminu ibrahim kewa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu fara leka jaridar daily trust ta najeriya biye da shi akwai leadership sai kuma egypt daily da kuma sudan tribune idan akwai lokacin da farko jaridar daily trust tana cewa gobara ta tashi a kamfanin siminti na bua a birnin sokoto na tarayyar najeriya inda ya kai ga mutuwar mutane guda uku mataimakin darakta na kamfanin sada suleiman ya faɗa daily trust kan cewa al'amarin ya auku ne a daidai lokacin da ake kokarin wasu gyare-gyare a kamfanin simintin har yanzu kuma ana bincike don tabbatar da wato dalilan tashin gobaran wanda suka tabbatar da cewa ya tashi ne a wani rumbun ajiye makamashi a cikin kamfanin a birnin sokoto sai kuma jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa wata kotu a jihar abia ta yanke hukuncin cewa jami'an gwamnati wa'anda suke kan mukamansu suna iya shiga harkokin siyasa musamman su shiga zaɓen cikin jam'iyyun siyasa don a zaɓe su a matsayin 'yan takara ko da ba su bar ayyukansu ba a wani zaman da kotun ta yi a umar ahiya ta tabbatar da cewa doka ta 84 mai sakin layi goma na zaɓe wanda aka fitar da shi sabo-sabon nan baya bisa kan doka don ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar har ila yau dangane da wannan sabon hukuncin wanda wani alkali a jihar abia ya yanke ya sa ministan shari'a a tarayyar najeriya abubakar malami yake cewa za su ɗau matakan da ta dace don gabatar da gyare-gyaren da suka dashe a wato dokokin zaben har ila yau kafin haka shugaba buhari a lokacin da ya sanya hannu a kan sabon doka ta harkokin zaɓe a najeriya ya buƙaci majalisun dokokin ƙasar na dattawa da kuma wakilai da su shafe wannan sashi wanda ya tilasta a ma'aikatan gwamnati wanda suke rike da mukamai su ajiye mukamansu kamin su shiga harkokin siyasa sai kuma jaridar egypt daily ta ƙasar masar wacce take cewa wato firayim ministan ƙasar birtaniya boris johnson ya kai ziyara birnin riyadh na ƙasar saudiya don tattaunawa da gwamnatocin ƙasar saudiya dangane da ƙara yawan man da suke haƙa a kasuwannin duniya don rage wato irin gibinsa da suka samu bayan da suka ɗora wa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki na sayan iskar gas da kuma man fetur daga ƙasar rasha bayan da ƙasar rashan ta ta shiga yaƙi da ƙasar ukraine har ila yau prime minister boris johnson zai je ƙasar haɗaɗɗen dalar larabawa ita ma don wato tattauna da ita dangane da ƙara yawan man fetur da suke haƙa don rage farashin man fetur a kasuwannin duniya har ila yau wannan ziyarar tana faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar saudiya ta yi kamari wajen wato take haƙƙin bil'adama kuma wannan shine ziyara irinta na farko wanda babban jami'i daga ƙasar birtaniya ya kai ƙasar saudiya tun bayan kashe ɗan jaridan nan da ake kira jamal kashoshi shekara ta 2018 har ila yau wannan ziyarar tana zuwa bayan da ƙasar saudiya ta zata da hukuncin kisa kan mutane 81 a ƙasar wa'anda ta tuhuma da ayyukan ta'addanci wanda ake ganin wato take yakin bil'adama ne don ba a yi masu adalci a cikin kunce-kuncen da aka yanke masu ba har ila jaridar egypt today tana cewa shugaba bashar al-assad na ƙasar syria ya kai ziyararsa ta farko zuwa wata ƙasar larabawa tun shekara ta 2011 a lokacin da wasu 'yan ƙasar syria suka fara borewa ƙasar tare da taimakon ƙasashen yamma da wasu ƙasashen larabawa bashar al-assad ya isa birnin abu dhabi inda ya sami tarban sheikh muhammad bin ziyad ali nahiya da kuma wasu jami'an gwamnati da dama inda bangarorin biyu suka tattauna yadda za su fadada wato dangantaka tsakaninsu bayan an kusan kawo rikicin da ke faruwa a ƙasar syria tsakanin gwamnatin shugaban bashar assad da kuma 'yan tawaye da suke samun goyon bayan ƙasashen yamma da kuma wasu kasashen yankin wanda suka hada da wasu kasashen laraba da kuma kasar turkiya jarida ta kara da cewa wannan ziyarar kamar shara fage ce ta maida kasar syria zuwa kujeranta a, a kungiyar kasashen larabawa wanda za a gudanar nan gaba labarin ya kara da cewa kungiyar kasashen larabawa a halin yanzu tana zawarcin wato kasashe 22 na kungiyar don samun yardansu dangane da dawowar ƙasar Siriya cikin ƙungiyar bayan watan Ramadana da ke gabanmu. Sai kuma jaridar mu ta ƙarshe wato Sudan Tribune wacce take cewa a halin yanzu jami'an gwamnati na ƙasashen Habasha, Masar da kuma Sudan suna taro a asirce a birnin Abu Dhabi na ƙasar haɗaɗɗen daular Larabawa don warware matsalolin da ke faruwa tsakanin kasashen uku dangane da wato matatsar ruwan nan ta renaissance na kasar habasha wanda kasashen uku sun yi ta kai ruwa rana daga watan yulin shekara ta 2020 a lokacin da kasar habasha ta fara cika wato matatsar ruwa ta renaissance don wato amfani da ruwan wajen samar da wutan lantarki da kuma ayyukan noma jaridar ta kara da cewa a ranar alhamis da ta gabata cewa to kwararru na wannan kasashe uku suka fara wannan taron a kasar haɗaɗɗen daular larabawa wacce take jagorantar ƙasashen don samun daidaito a tsakaninsu kuma ana sa ran idan an sami wato daidaito a tsakaninsu ƙasashen uku za su rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan yadda ƙasar habasha za ta yi amfani da wato madatsar ruwan ta renaissance ta yadda kuma ba zai cutar da sauran kasashe biyu wato sudan da kuma masar a bukatunsu na ruwa a kasashen nasu ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin mu leka jaridunmu na yau mun yi ni lafiya madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar syria bashar assad ya kai zuwa kasar haɗaɗɗe daular larabawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da ta gabata ne da kamfanin dillancin labarun haɗaɗɗe daular larabawa ya sanar da cewa shugaban ƙasar ta siriya bashar al-assad yana ziyara a wannan ƙasa tasu ita ce dai ziyarar farko da shugaban ƙasar ta siriya kai zuwa wata ƙasar larabawa tun barkewar rikicin da ƙasarsa ta faɗa a shekara ta 2011 hakan da yana nuni akan cewa iskar sauyi a fagen siyasa a wannan yankin ta fara kadawa shugaban kasar ta siriya ya samu kyakkyawar tarba daga shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗin sheikh muhammad bin zayed da ali nahyan inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashensu kamar yadda majiyar ta ambata kamfanin dillancin labarun na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kuma ci gaba da cewa bangarorin biyu sun yi magana kai da za su lalubu hanyoyin samar da zaman lafiya a cikin wannan yankin har ila yau majiyar ta ambato sarkin kasar yana cewa ziyarar ta shugaba asad wani kyakkyawan masomi ne tare da fatan ganin an samar da zaman lafiya a cikin ƙasar syria dama wannan yanki na yammacin asiya baki ɗinsa wani sashe na tattaunawar da bangarorin biyu suka mayar da hankali a kan shi shine yadda bashar asad ya yi wa mai masaukinsa bayani akan harkokin tattalin arziki na ƙasar tasa da yadda al'amura suke tafiya a halin yanzu kuma dukkanin bangarorin biyu sun yi kira ga ƙasashen waje da suke da sojoji a cikin ƙasar siriya da su fice. hakanan kuma sun tabbatar da wajabcin ci gaban syria a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya nesa da duk wani yunkuri na ganin cewa a rarraba wannan ƙasa shi kuwa kamfanin dillancin labarun ƙasar syria cewa shugaba bashar asad ya kuma gana da shugaban wato dubai sheikh muhammad bin rashid ali maktoum da ya ce bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi akan alakar kasashensu da kuma abubuwan da suke faruwa a wannan yanki na gabas da tsakiya tawagar da take rufawa bashar asar bayadai ta kunshi ministan harkokin waje faisal mcdad da mataimakinsa bashar alja'afari da kuma ministan mai kula da fadar shugaban kasa mansur a azim To ita dai ƙasa haɗaɗɗen daular larabawa ta kwana biyu tana ƙoƙarin sake dawo da alaƙa a tsakaninta da Siriya wacce ta yanke tun shekara ta 2012 wato shekara ɗaya bayan da ƙasar ta Siriya ta tsunduma cikin yakin basasa. A cikin watan Nuwamba na shekara ta 2021 ne. ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa abdallah bin zaid ya kai ziyara a birnin damascus inda ya gana da manyan jami'an ƙasar da suka hada da shugaban ƙasa a wancan lokacin ministan harkokin wajen na ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya furta cewa tabbas Siriya za ta iya magance dukkan matsalolin da take fuskanta za ta kuma tsallake ƙalubalen da ke gabanta. hakanan kuma ya bayyana fatansa na ganin siriya ta sake komawa cikin fagen hulɗa da mu'amala da 'yan uwanta ƙasashen larabawa da hakan yake a matsayin wata maslaha ce ga ita kanta siriyan da masu kansu larabawa to a lokacin da rikici ya barke dai a siriya mafi yawancin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha sun goyi bayan 'yan ta'adda da suke fada da gwamnatin damascus ƙasashe irin su saudi arabia da qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain sun kasance na gaba-gaba wajen aikewa da makamai kuɗi da 'yan ta'adda zuwa ƙasar syria saboda su kifar da gwamnatin basharul asad ƙasashen na larabawa sun ɗauki matakin da suke ɗauka ne a wancan lokacin akan syria a ƙarƙashin biyewa siyasa amurka tabbas da haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce a wancan lokacin sun rika tsoma baki a cikin yunkurin al'ummar larabawa na son kawo ƙarshen gwamnatocin da suke a ƙasashensu domin samun tsari mai girmama da kuma ganin kimar bil'adama a tsakanin dukkanin ƙasashen larabawan da al'ummunsu suka yunkura babu inda aka antaya makamai kamar yadda aka yi a ƙasar syria sannan kuma ƙasashen turai da amurka suka fito fili suna goyon bayan waɗanda suke gudanar da zanga-zanga an rika sharewa 'yan ta'adda da suka fito daga ƙasashe daban-daban fage da jigilarsu da jirage na ƙasashe irin su qatar da ita kanta haɗaɗɗe daular larabawan zuwa yankunan da za su samu su shiga cikin Siriya domin ci gaba da yin jihadi saboda turawa. Babban dalili kuwa shine yadda Siriya ita ce ƙasa da har yanzu bata lamunta da samuwar wata ƙasa mai suna Isra'ila ba a cikin ƙasashen larabawa. sannan kuma take taimakawa ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa da dukkanin abubuwan da suke bukatuwa da shi domin ci gaba da gwagwarmaya da 'yan mamaya bilhassali ma shugabannin kungiyoyin gwagwarmayar larabawa kama daga kungiyar hamas jihadul islami da sauran kungiyoyi da dama suna da ofisoshi a kasar ta syria wannan shine babban laifin da damascus sai a idan turawa da amurka da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila da a wannan lokacin suka fito da maitarsu a fili na ganin sai sun samar da sauyi a ƙasar siriya da zai dace da manufofinsu ya zamanto kuma an kafa gwamnatin za ta rika yi wa haramtacce ƙasar isra'ila hidima wasu daga cikin ƙasashen larabawa sun rika yi wa waccan siyasar rakiya to a yanzu da haɗaɗɗiyar daular larabawa take son dawo da alakata da ƙasar syria wani abu ne wanda yake nuni da cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawan baya ga ita suna da wannan tunanin amma mai dalili gaban dalili shine a wannan lokaci da duniya take fuskantar wato rikici a can kasar ukraine tsakanta da rasha abubuwa suna faruwa nan da can da ƙasashe kan yi da a baya ba za a zaci za su yi ba ko kuma su yi ba tare da sun fuskanci mayar da martani ba ga misali a daidai wannan lokacin da duniya ta shagalta da abin da ke faruwa a ukraine saudiya ta zartar da hukuncin kisa a kan mutane 81 a rana guda da a wani lokaci ne ba wannan ba to da ta fuskanci mayar da martani nan take daga ƙasashe daban-daban duk da cewa a halin yanzu ɗin ma ta yi ne bisa sanayyar manyan iyayen gidanta kamar amurka da wasu ƙasashen turai to a wannan lokaci da ƙasar daular laraba ta gayyaci bashar asad amurka ta fito ta nuna damuwarta akan ƙoƙarin sake buɗe alaƙa tsakanin ƙasashen biyu na larabawa ta bakin ma'aikatar harkokin wajenta amurka ta bayyana rashin jin daɗinta a kan ziyarar da shugaban ƙasar syria bashar assad ya kai zuwa haɗaɗɗe daular laraba ta kuma ƙara cewa ziyarar tana a matsayin wani ƙoƙari ne a fili na baiwa gwamnatin bashar assad halarci ita dai amurka tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su son ganin ƙasashen larabawa sun kusanci juna domin su samar da wani ƙarfi guda ɗaya illa iyaka dai a ce ya rage wasu kasashen larabawan da su samu wa kansu mafita musamman a wannan lokacin da sauye-sauye a fagen siyasa suke faruwa a duniya kuma amurka ta fara samun koma baya don haka karfin tasirinta zai ci gaba da rabuwa. to za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namuriyoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi hausa ta hira mai magana na kuma ti dan kore bulu magarin dawa da magarin mazaunin kasar libya a yanzu na shigo ne ku bani dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar sun muji soja ne a daidaita sahu bakin likitan dutse akwai aboki na litiro wanda yake a nan zandar akwai yakuba wanda yake a nan zandar akwai isu garin madattai akwai shugaba raba mai aski akwai aboki na ibrahim bukari wanda aka sani da ibrahim folis a nan tamagaram tashar gwanda yana gaida kowa da kowa biyoyi e hausa daga nakumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran BH Hausa. Mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da sahu ana zandar da magaram kohol ta dutse nijar yana eh, so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in ga da ƴan uwa da abokan arziki. Farko akwai shugaba Iliya mai gati da shayi garkin dora Sunusu madatai Isu madatai Akwai yayanmu a ɗahir mai kwamfuta mai yamma local government da yar uwar tashi wato uwar tashi Sumayya yana mata fatan alheri. Akwai kanta Umar na Baraka wanda yake nan kofar likitar dutse akwai yan arewa sahu na nan bakin likitar dutse akwai sharjan shata lezi wanda yake yamai akwai kafural alimiko wanda yake yamai akwai kafural kaura wanda yake yamai akwai sharjan dauda wanda yake nan zandar sojin safiyar akwai kafural ayuba grade sojin safiyar ne wanda yake nan zandar akwai ajidan shef iliyasu gero wanda yake yamai akwai ajidan shef sufiya zaki wanda yake duba akwai ajidan dan marka wanda yake nan zandar assalamu alaikum radio iram sunana kadora diga ga dan fulani wuwar shugaban kungiyar dalakairi muka zurishin jihar bauchi nuna godiya da wannan damar da kuke bamu muna miƙa sakonnin mu na barka da juma'a zuwa ga da abokan arziki to a yau zan miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su yakubu akwai miji soja mai adaidaita safu akwai su suleiman madatai da magaram akwai sunusi madatai ta da magaran shugaba iliya mai shayi garkin daura haɗabi mai kwamfuta mai yama kebbi akwai iliyasu yakuba Diga ita gadau goni lawan ali gamadam akwai abokina birayin haruna bingira akwai rabiu akwai yahaya dan na azare tritasi bin abdullah azare yahaya dan na azare mtk shawun ta kai yawa lissani ta kai shefa da muri jau ibrahim ibrahim da ke garin takatabo akwai abokina comrade iliyasu yakuba digawa iliyasu miliyasu gulawa usaini sabon yaro da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga garan fulani warji shugaban kungiyar dalakairi muka shin jihar bauchi salamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka muna godiya da damar da kuke bamu Suna na Lawwa alhaji abbali daga nan agadas jamhuriyar niger to zan gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida alhaji abubakar mai sai da littafai a nan dogon masallaci a agadas ina gaida abdulhadi mai mai sayar da littafai a kasuwar gabas ina gaida malam hamza mai kayan miya a kasuwar gabas ina gaida ahmadu kana hamza a kasuwar gabas ina gaida suleiman maimai a kasuwar gabas ina gaida salisu alhaji ali a kasuwar gabas ina gaida shugaba iliya mai kanti a garken daura ina gaida yusufa madattai a birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu a dama garan. ina gaida abdurrahman abdu kibiya a dama garan. ina gaida alkasum baba lima har ana agadas ina gaida benzema a agadas ina gaida Iliyas. gas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH. Barkanmu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. so dangance da wannan lokaci ne na ƙarshen mako lokaci wanda kuke ba mu dama mu je a gaishe-gaishe da fatan alheri da yan uwa da amina arziki so da farko dai ina zo da dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo da fatan suna cikin koshin lafiya idan na fara daga nan yayi akwai babban mu alhaji adde wanda yake shi ma yana fatan yana cikin koshin lafiya akwai alhaji amman tari da kuma malam musa hamma da muhammad alike a nan ne kuma kuma a garin akwai muhammad alhaji abali akwai lawa alhaji abali akwai mai duka alhaji mustapha kenan wanda yake kasuwar tal da fatan shi ma yana cikin ƙoshin lafiya da dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka a tashi lafiya. assalamu alaikum mai magana murtala daga nan sokoto a tarayyar najeriya ina son gaida mutum biyu zuwa uku farko ina gaida sama'ila wanda yake a garin masasaka ina gaida laminin mamba wanda yake a garin masassaka ina gaida kanuna siraji da samun wanda suke a garin masassaka ina gaida yayana malam baba wanda yake a garin masassaka ina gaida zubaida wanda take a kara sabuwa ina gaida abdulsalam wanda yake a garin maida ina gaida na alile wanda yake a garin maida ina gaida adahir mai wuri wanda yake a bakin kasuwa ina gaida yakubu tela wanda yake a nan garin zandar ina gaida uwata ta sa'ada wanda take a garin zandar ina gaida babana malam habu dan tsanga wanda ke a garin zandar ina gaida malam samun wanda ke a garin zandar fatan a yi hutun karshen mako lahiya mai magana mutala daga na sokoto a najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jitkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bawa masu saurare suna gaishe gaishen yan uwa da amanan arziki. Farko ina gaida kai jagoran shirin Hassan Barka kuma a madadinka ina gaida dukkanin ma'aikatan gidan Radio Tehran kuma ina gaida babban abokina Ibrahima Haruna Bingilawa dan Buza dan jihar tawa wanda yake zama a kamaru a halin yanzu a in na koma kuma ina gaida babban abokina a eritrea eh, musa ya hayya wanda yake zama a alkahiran masar yanzu haka kuma ina gaida malam adamu wanda yake wilayar sudan kuma ina gaida duk masu sauraron wannan gidan radiyo kuma wanda suke cikin wannan gidan eh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaikum radio Hausa ta yana kuna tare da shi ta tare da gana a gada jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan karshen mako in mika sakon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da manna arziki kamar su isu madatai su madatai ina musu fata alheri zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai maya tare Nijeriya zuwa gare shi litiro mai isans ina mishi fata alheri akwai miji soja wanda aka sani da miji mai adadi ta sahu a nan baki likita dutse jihar da magara akwai sumayya abubakar ita ma tana tare Nijeriya ina mata fata alheri da fatan nan tana cikin ƙoshin lafiya akwai alkasum a birnin agars akwai alkasum baba liman ahar nan shi ma birnin agars ina mashi fata alheri akwai abokina banzema fada larki akwai hamza yaro akwai ilyas frezi ne na kulab zaɓi sanka na fada ra'ayin zuci akwai abokina shi ma ana cin shi da fite yankuni a nan fi shi ma fada ra'ayin zuci ina mashi fata alheri da fata yana cikin ƙoshin lafiya akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya a nan jihar magara ina mashi fata alheri akwai rabi'u a shi ma jihar da magara akwai sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya a nan jihar maraɗi ina ma kowa da kowa fata alheri da dukkan wanda yake cikin wannan gida mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran barka da yau. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Zan yi amfani da wannan dama don ganin na isar da safifiyar gaisuwa ta musamman ga duka ɗaukakin 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gungun mu shakata na Afirka. A daidai wannan lokaci zuwa ga Abdulaziz Firezi tare da duka ɗaukakin mutan Nijar da ma na Afirka gabaki ɗaya mai magana Alisa Alisu Sani Dije Alisto daga Damagaram. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'ad isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar cote d'ivoire da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida shugaban wannan shiri na farko hassan barka ina gaida ɗana sa'idu abubakar mazauni kasar ghana ina gaida ibrahima noman mazauni kasar senegal shugaban matasa ina gaida ibrahima jadi mataimakin shugaban matasa ina gaida jamilu yakuba mai kara haƙƙin matasa zuwa ga shugabannin matasa ina gaida gaida babban yayana malam nasiru ina gaida um, salu abu mazauni kasar gambia ina gaida mamman soja ina gaida salisu wakaso ina gaida uh, lawali ibrahima ina gaida abokina na kaina uh, na yusa dan turawa ina gaida abokina ayuba a uh, mazauni kasar mali lawai dan hayi ina gaida salele alhaji ino ina gaida shafi'u uh, lawai goje jamhuriyar Nijar gida yana gaida ma'azu jamhuriyar Nijar mazauni Yamai mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote Radio Iran barka da haka mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba ina so a bani dama zan mika sakon gaishe gaishe na karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko Hassan Barka mai watsa wanga shiri 100 bisa dari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas ina gaida Kadore Digaga ina gaida iliya mai shahi garken daura ina gaida musa hadarin asuba da magaram Hussaini star kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe ina gaida sabu sabiola malam asan ina gaida abokina usaini boni mai da sahu ina gaida ojo mai kafe ina gaida abokin na wudaddi rasha ina gaida kananau illa sori da amadu kempes da abdulaziz gwera mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar karamar ta birnin da mugaram a jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku yi ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak شرير القرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. Bismillah. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. suka yi asarar rayuwarsu da ta iyalinsu ranar alkiyama. ku shiga cikin taɓewa ne kun taɓar da kawukanku saboda kun shigar da kawukanku da kanku cikin wuta za ku taɓar da ahalinku saboda menene saboda su wa'annan ahali naku ba za ku samu wani amfani daga gare su ba ko da ku su ahalin naku in a aljanna suke ba su amfani da ku da komai ba ko kuma ma tare da ku suke a cikin wuta ba dai za su amfani da ku da komai ba saboda haka duk abin da za ku yi ku yi ku aikata abin da kuke so ni dai Allah nake bautawa ko kuma ku bautawa abin da duk kuke so ku bautawa domin ku yan wuta ne ko ma dai wani hali za a yi to kuna cikin wuta kun taɓar da kawukan ku kun tabar da ahalinku da dai duk abubuwan da kuke kai waɗansu malaman suka ce kuma a'a kun taɓar da ahalinku na daga huril in da kuma waɗannan da aka ajiye muku na hadimai da za su muku hidima a ranar kiyama da Allah ta'ala ya tanadar muku a cikin aljanna sai kuka taɓar da wannan ni'ima ta hanyar ayyukanku da rashin imanin da ba ku yi ba saboda haka da kanku ko tabar da kanku tun a duniya to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku saurara ku ji fa irin wannan tabewa ita ce tabewa bayyananniyar tabewa wacce take tabewa ce a fili tabewa ta bangaren dukiya da mutunci wannan za ka iya kawo wani abu ka canja wani lokaci mutum ya taɓe ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na mutuncinsa a za a iya samu wani lokaci ya sake kawo wani abu ya iya samu ya mayar da wannan gurbi ɗin amma in aka ce mutum ya taɓar da kansa to taɓar kai da kai mutum ya taɓar da al'amuransa na kansa da kansa ya kasance ya zama cikin taɓewa ta har abada to wannan fa ba a iya canja wannan taɓewa don ta zama taɓewa ce abadiyya ta har abada babu yadda za a yi mutum dawo da ita saboda haka taɓewa ta duniya taɓewa ce wacce take ta wucin gadi wato taɓewa ce ta ɗan wani lokaci amma taɓewa ta ranar lahira ita ce taɓewa ta har abada saboda haka kowa ya shiga taitayinsa wannan a ce mutum ya tabar da kansa da kansa da hannunsa ta hanyar ayyukansa tabewa ta ranar kiyama to wannan zalika huwa al mubin wannan ita ce tabewa bayyananniya wacce take bayan da za a mutum ya iya kawo wani abu da zai iya canja wannan tabewa din wal iyazu billah to ubangi subhanahu ta'ala a cikin ci gaba a wannan aya ta goma sha shida sai yake cewa a cikin jahannama suna da waɗansu abubuwa a samansu wato malamai suka ce a saman kawukansu akwai wani tabaka-tabaka sama da sama da sama duk na wuta ne ba wayo wani abu ne in an ce nan ga balbalin wuta to samanta ma balbalin wuta ne saman saman wannan ma balbalin wuta ne shine a cikin zahannama za su samu waɗannan su yan nan yan wuta ɗin inna Allah wani rajuna kuma wannan ta yi musu inuwa gaba ɗaya za su ga kamar a cikin wani inuwa amma inuwa ce fa ba wai inuwa ta irin da rana ai maka inuwa kana jin daɗi ba a wannan inuwa ce ta zafin wuta take sama da su tana nan a ƙasan su tana kuma sama a kawukansu a saman kawukansu shine Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara a wannan saboda haka abin da yake nuna mana ta kowane ɓangare wuta ta zo ta kewaye su kenan ta kowane janibi sama da ƙasa duk wuta ce to irin wannan azaba irin wannan azaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da bayinsa da ita shi ne Ubangiji yake cewa to saboda haka ya ku bayina ku ji tsoro na kada ku kasance kun yi min shishigi a cikin abubuwan da zai sa ni na yi fushi da ku kar ku yi abubuwan da za ku yi shishigi cikin al'amura na wanda za ku fusatar da ni saboda haka ku ji tsoro na ubangiji Allah ka ƙara mana tsoron kai ya rabbal alamin madalla masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta ce ba za ta yi watsi da batun neman haƙƙin kisan general kasim suleimani ba saboda tattaunawar vienna babban sakataren majalisar koli ta kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran kazim garbe abadi ya ce tuni a kafa kwamitin haɗin gwiwa kan bincike tsakanin iran da iraki don fara bincike kan san gillan da amurka ta yi wa babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na duniya janar kasim suleimani wacce ne aka yi musayar bayanai da aka fara tattarawa da suka kai shafi dubu daga kasar iraki rahoton ya bayyana mutane masu yawa da suka fuskanci matsalar take haƙƙin bil'adama a iran wanda ya faru ne sakamakon irin matakin da amurka take ɗauka musamman na ta'addanci da kuma da kuma kai tattalin arziki ya ce ya zama wajibi a kullum mu rika aikewa da rahotanni masu yawa game da korafin da ake da shi ga babbar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa daga ƙarshe ya bayyana sunayen iraniya sama dubu goma sha bakwai da aka yi wa kisan gilla daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ciki har da ƙungiyar munafukai ta mko bayan ci nasarar juyin halin musulunci a iran wanda hakan babban laifi ne kan bil'adama kasar Algeria ta yi wa jakadanta a kasar Spain kiranye domin yin shawara. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Algeria ta bayyana cewa ta kira jakadanta da ke Madrid bayan da gwamnatin kasar Spain ta fitar da wasu bayanai game da matsayinta na nuna goyon bayanta ga kasar Morocco game da yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Takaddamar da ake yi kan yankin na yammacin Sahara na iya zama bar matsala ga kasar Spain a lokacin da kasashen Turai ke neman mafita na samar da iskar gas daga wasu ƙasashe bayan takunkumin hana sayar da gas da aka gaba wa ƙasar rasha sakamakon harin ta kai kan ƙasar ukraine wannan matakin yana zuwa ne 'yan sawa'i bayan da ƙasar spain ta sanar da nuna goyon bayanta a fili game da shirin ƙasar morocco na shelanta samun 'yancin cin gashin kai a yankin yammacin sahara da ake kai ruwa rana a kai matakin da Spain ta bayyana a matsayin wani sabon yanayi na dangantaka tsakaninta da ƙasar ta Morocco. a shekarar bara ne kasashen algeria da morocco suka sanar da yanke dangantaka da ke tsakanin su yankin spain da kuma morocco suka samu matsala na rashin jituwa game da batun yan gudun hijira da suke fitowa daga yammacin afirka zuwa gaban teku da ke yammacin kasar ta spain kasar kuwait ta bukaci a kori isra'ila daga ƙungiyar tarayyar majalisar dokokin kasa da kasa kakakin majalisar dokokin kasar kuwait ya soki irin manufofin siyasa mai harshen damo kuma mun kasa da kasa ke nunawa kan gwamnatin yahudan sahiyuniya tare da yin kira da akori wakilan isra'il daga cikin ƙungiyar tarayyar masar dokoki ta duniya marzu ganim ya faɗa hakan ne a wajen taron mambobin ƙungiyar masar dokoki da aka yi a jiya asabar a kasar indonesia inda ya ƙara da cewa gwamnatin kuwait ta yi da duk nau'i na mamaya idan ita ma an taɓa mamaye ta shekaru talatin da suka gabata don haka tana adawa duk nau'i na mamaya ya ce me yasa za a buƙaci a kori wakilan ƙasar rasha daga cikin ƙungiyar alhali ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar ukraine ne 'yan kwanaki da suka gabata a dai lokacin da shekaru 60 kenan cewar gwamnatin yahudawan sahayuniya tana mai da yankunan falastinawa an ba a buƙaci a kori wakilanta daga cikin ƙungiyar ba sai da duk da yake cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawa sun amince da ta hulɗa da isra'ila amma duk ƙasar kuwait ta bayyana ta a fili da daidaita duk wata hulɗa da gwamnatin mamaya ta isra'ila To ma sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.